uwarka ka ga idan auren ci ne, don duk a halin Usman farar kafa gare su. Shi ma bai tashi talaucewa da tsiya cewa ba sai da ya haifi waccan barɗaɗɗiyar yarinyar. Kai ma ban tashi saka ajiye mana aiki ba sai da ka ce za ka aure ta. To zan aura maka ita za ka ji abin da nake gudar maka. Don rigar sawa masu 'yan uwanka sun saka su cire su baka kwance. Murmushi Imam Malik ya tare da cewa Allah ya sawaƙe. Dadi ya ce babu abin da Allah zai sawaƙe maka daga cikin duk wani bala'i da zai same ka matsawar kana tare da yarinyar nan. Aure dai ko ka je ka aure ta Allah ya bada sa'a. Yana fadan haka ya fice daga ɗakin Imam Malik ya bayan dadi da kallo tare da cewa Allah ya sawaƙe man duk mugun akaba'in da ke fa da kake fatar man. Sababa kuwa bayan sun isa garin Abuja a gidan kakannin Safina masauki mai kyau aka ba su babu abin da aka rage su da shi na ci da sha. Haka kuma kuma ɓangaren abubuwan more rayuwa. Bayan sun ci sun sha sun ji daɗin su kakan Safina ya sa aka kawo su falon shi. Bayan an kashe suna nan sun yi wani cirko-cirko da su sai ciccire idanuwa suke yi kamar sabbin munafukai. Kakan na kyakkyawan tsoho ne kana ganin sa ka san ɗan gatan tsoho ne. Babu wani abu da ya rage masa na jin daɗin duniya sai dai fatan samun ƙarshen makoma. Allah ya sa mu cika da imani. Ubangiji ya ba mu sa'ar tafiya. Allah ka rufe mu da aikata alkhairi don samun rahamar kada kyakkyawan makoma. makoma, amin. Kallon Kallonsa ya tare da cire tabarau ɗin idansa sannan ya yi magana cikin dattako da yanayin manyanta. Ya ce, Malam Nuhu ku zauna. Jiki na rawa Malam Nuhu ya kalli su Baba da Raliya ya ce masu su zauna. Gaba ɗayan su zubewa suka yi a ƙasa tare da miƙa gaisuwa wurin tsoho. Bayan gaishe-gaishe ne kaka ya ce, Malam Nuhu ina Halima. da sauri malam nuhu ya kalli inda baba yake zaune sannan ya mai da duban saurin kaka tare da cewa wallahi allah ya yi ma halima rasuwa kaka ya ce amma hakan kun yi man adalci kenan Kowa ya yi shiru, kaka ya ci gaba da cewa nan ka zo girma da arziki ka nema wa yaron nan ɗiyata. Ya nuna inda baba yake zaune sannan ya ci gaba da cewa na ce ba na ba shi ɗiyata abin ka kafe kai da fata na ce maka ba na ba shi auren ɗiyata. Ka tambaye ni dalili na ce maka kawai ni yaron bai yi mana ba, kuma na raina tarbiyyarsa amma sai da ka kai ruwa rana na ce maka ba na bashi Ka je kuma ka samu ɗiyata ka hure mata kunnuwa tunda tana da wanda za ta aura a lokacin. Ta ce min duk duniya ba ta son kowa sai wannan ɗan banzan lalataccen yaron ya nuna Usman. Kuma yadda kai nasara akan Halima haka kai nasara akan uwarta. Wannan dalilin ya sa na fushi da ita kuma na ce idan ta aure shi ta zo wurina ba tare da na neme ta ba ban yafe mata ba. kuma na ce duk wanda ya je wurinta shi ma ban yafe mashi ba ashe ɗan iskan yaron nan da ya tafi da ta gana mata azaba ya ta yi baba zai yi magana kaka kai ce idan ka ce min ufan sai na sa an kware min fatar jikinka saboda azaba shiru baba ya tare da ɗauke numfashinsa ƙam haka kaka ya ta faɗa kamar zai daki baba Cikin kuka kakai ce gaskiya ka munafunce ni amma na yafe maka don duk abin da mutum ya yi kansa ya yi ma. Amma ka san hakan akwai ɗaukar alhaki a ce ɗiyata ta rasu baka faɗa min ba. Baba cikin girmamawa ya ce ka yi haƙuri don Allah wallahi ban yi haka don wata manufa ba. Kuma ya riga da ya faru ka yi haƙuri don Allah baba. Kaka ya ce shi kenan ina zuri'ar Halima. Gaban Baba ne ya yi mummunan faɗuwa tashin hankali wai an ce da shege ina uban shi. Raliya ce ta ce sunanta Safina kuma ta je gidan mu hutu ne. Kallonta ta kakai tare da cake kuma wace ce? Malam Nuhu ya ce ita matar Usman ce, kaka ya ce to ya yi kyau, ita Safina ɗin yaushe za ta zo nan? Domin akwai saƙon da kakarta ta bayar a bata kafin rasuwarta. Ta ce idan an samu Halima a bata, idan ba a samu Halima ba to lallai a ba wa ahalinta. Baba ya ce saƙon miye ne? Kaka ya ce sai kun zo da ita sannan zan ba ta hannuna da nata. Idan ta ce a baka tunda kai ne mahaifinta zan baka idan kuma mijinta ta ce a bashi shi ne zan bawa. Cikin zumuɗi da ƙagara Baba ya ce ai ba ta da aure don haka ko ta zo ni ne za ta ce a bawa. Kaka meye saƙon ne? Kaka ya ce to ni dai sai ta zo don haka ku je ku zo da ita. Baba ya ji baƙin ciki sosai don ya so a faɗa mashi komai idan na damfarewa ne ya matsa abinsa. Da suka tashi tafiya talatin da tara na arziki kaka ya yi musu. Haka ya haɗa su ya zane su da bulalar kuɗi aka bar su baba da jinya. Mota biyu masu kyau kaka ya ba wa baba. Baba ai ta godiya tare da masa alƙawarin kawo masa safina a duk inda take. Safina tana shiga a falo ta yada zango hijabin jikin ta ta cire tare da faɗa a saman kujera ta kwanta. Bata wani dade da kwanciya ba bacci ya awon gaba da ita. yan Rali wai yanzu ina kike ganin za a gano Safina tawa? Baba ne yake tambayar Raliya. Raliya ta ce kawai cigiya za a bayar don kaji dai kaka ya ce karshen watan nan lallai Safina ta zo. Baba ya ce kada ki samu damuwa za mu ganta na san na kusa kudancewa. Dariya Baba ya tare da kwanciya ya ɗaga ƙafafuwansa sama yana farin ciki. Cikin jin daɗi ya ce ‘yan Rali za mu je Makka mu ji daɗin mu Allah dai ya bayyana man ɗiyata. Dariya Raliya ta yi sannan ta ce wallahi baka da kunya. Kallon Baba ya tare da cewa rashin kunyar mai ne Raliya ta ce ka manta nan kake cewa da ita da babu. Sai kuma yanzu dan ka ji za a bata kuɗi kake cewa safina safinar ma wai taka. Cikin hasala Baba ya ce da Allah rufe man baki safinar taki ce ba tawa ba. Baiwar Allah ina son Safina ta. Allah ya bayyana min ke yarinya mai biyayya, kai wallahi yarinyar nan tana da haƙuri. Ba zan manta ba ‘yan rali ina son Safina ita ma tana so na, kullum idan na dawo sai ta min sannu da zuwa. Kuma na san idan ta dawo komai za ta mallaka min saboda ɗa da mahaifi sai Allah. Tsaki rali ya yi sannan ta ce ai sai ta baka, shi ko baba sai jin daɗi yake yi kaka zai yi masu wankan talauci. sai ya bada ƙyar ta samu ta ja jikinta ta matsa ta ɗauki wayarta wata aminiyarta ta kira ta ce mata don Allah ta zo cikin sauri ta taimaka mata ta kai ta asibiti kafin ta mutu babu wani ɓata lokaci ta zo ta tafi da su ya ba asibiti don ceton rayuwarta bawan Allah Imam Malik da ƙyale samu ya kullu sukul yunifom ɗin Safina ya yo gida a gajiye lokacin da ya zo ya samu Safina tana bacci don haka bai tashe ta ba ya ajiye kayan ya fita. Sai da ya fito waje sannan ya tsaye don shi bai ma san ina zai samu wa Safina abin da za ta ci ba. Laliba aljihunsa ya kaf babu kasisi ajiyar zuciya ya tare da cewa lallai yarinyar nan ta tashi babu abin da za ta ci fa akwai matsala. Murmushi ya sannan ya sake dawowa cikin gidan yana shiga falo zama ya zafka tagumi. Jijiyoyin kansa gaba ɗaya suka fito far hawaye ya zuba a idon Imam Malik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa a bayyane jin muryarsa Safina ta bude ta da sauri tare da saukowa tana cewa dan uwa mai kusa da shi ta matsa tana ƙara tambayarsa abin da yake damunsa murmushin ƙarfin hali ya irin wanda ke nuna kana da damuwa da ke gurgurar maka zuciya idanuwansa da suka yi ja sosai kamar garwashin wutar ƙira hannunsa ya sa ya dawo safina jikin shi rungume ta yi sosai har tana jiyo bugun zuciyarsa haɓar sai ya ɗora saman tsakiyar kanta sannan ya sauke ajiyar zuciya sosai wanda hakan da ya sa masafina jin wani irin bakon al'amari ƙara lafiyawa ta yi jikinsa kamar za ta koma cikin zuciyarsa a hankali imam malik ya magana cewa kina jin yunwa turo baki safina ta tare da cewa sai ma ka tambaye ni ina jin yunwa ko ba na ji miƙewa ta daga jikin shi ta ci gaba da zazzaga tsiwa Ai kamata ina tashi kai in ga ka shirya min abinci a teburin cin abinci, yanzu babu ma abin da zan ci kenan ko? To ya yi maka kyau, tsaki ta tare da komawa saman kujera ta zauna. Wani irin kallo ya yi mata sannan ya ce bari ki ji in faɗa miki, akwai bambanci tsakanina tsakanin da da kuma yanzu. Ni mijinki ne kuma ba na son rashin kunya, ki kama kanki, idan ba haka ba za ki ci na jaki a gidan nan. Tsaki Safina ta sake amma ba ta yi magana ba. Imam Malik ya ce kuma duk matar da take yi wa mijinta tsaki zunubi take yi. Wallahi ki daina don ni ba na so, idan kuma ba ki daina ba zan yi maganin ki. Murguɗa baki Safina ta yi tare da cewa ai sai ka yi man na jaki ɗin in gani. Ɗan gajeren tsaki sannan ya miƙe ya inda Safina take zaune da sauri ta miƙe don tunaninta dukan ta zai yi. Riko hannunta Imam Malik ya sannan suka zauna a tare saman kujera lamshe idanuwan shi ya sannan ya buɗe su a hankali ya sauke su akan Safina. Murmushi ya sannan ya ce ke ni fa ban wani san a ina zan sama miki abin da zaki ci ba. Idanuwa Safna ta zaro sannan ta ce mai yasa ƙara matsawa ya kusa da Safna sosai sannan ya ɗora kanshi saman kafaɗar ta riƙe hannunta cikin nashi yana ɗan murta shi a hankali. Sannan ya yi magana a sanye, Safina ni dai tunda nake a rayuwa wallahi ban wani san wahalar rayuwa ba. Tun da tashi a rayuwa ban taba ganin babu ba kullum akwai nake gani kuma ban taba nema na rasa ba ni wallahi duk wani iri nake ji Safina. Ni ba ma san ina zan samu ke ci ba ni bana na jin kaina ke nake ji ki haƙuri insha Allah za ki same ni mai faranta miki rai. kuma za ki ji daɗin zama da ni sannan kuma na miki alƙawari zan maye miki gurbin mamu da baba ki yadda da ni kin ji safina cikin kuka safina ta ce wani jin daɗi za ka bani bayan za ka bari yunwa ta kashe ni cikin damuwa imam malik ya ce ba za ki mutu ba yanzu insha Allah sai imam malik ya jiyar da ke daɗi insha Allah kuma sai na sa ki farin ciki Safina ta ce ni farin ciki ɗaya nake so ka bani kai ka bani in ci mai kyau in sha mai kyau ta ƙarisa maganar tare da murmushi tana kallon cikin ƙwayar idon Imam Malik. shi ma murmushi ya tare da cewa kuma Imam Malik zai ba kyakkyawan masauki Safina ta ce iye ya ce eh murmushi Safina ta shi kuma ya ci gaba da cewa ki kwantar da hankalinki don Allah sannan kuma ki daina gaya min maganar da za ta sa in ji wani iri ki jiyar da ni magana mai daɗi da kwantar da hankali daga gare ki kin ji murmushi Safina ta yi tare da cewa insha Allah wurin hannunta ta ba Imam Malik murmushi ya tare da ɗora hannun shi saman nata alamar ba zai karɓa ba ya ƙara da cewa kuma idan na samu wasu kuɗin zan ƙara miki juyin duniya ta amma bai karɓa ba ta yi wayar shi ya siyar sannan ya siyo mata ɗan abin da za ta buƙata na wani lokaci shi ma ya siyo madarar shi sannan ya yo gida to haka dai rayuwar Safna da Imam Malik ta ci gaba da tafiya shi dai yana lallaɓa ta amma ita idan har ta nema ta rasa to fa lallai a gidan babu zaman lafiya idan dai ka ji Safna tana ɗaga murya to ta duba bata samu abin da take so ba to ganin haka ma ya sa Imam Malik ya ga ya wani ya kusa ƙarewa kafin ta yi magana zai je ya siya ya ajiye mata hankalin baba ya kai madakar tashi don rashin ganin safina duk inda ya san zai ga safina babu inda bai je neman ta ba ya rasa kuma yana neman ta sosai har yanzu bai haƙura ba sai ba ko bayan ta samu sauki ta sa layar bata ma'ana ta gudu abinta shi kuma fahad ya je ya samu baba ya ba shi haƙuri don ya san baba ne kaɗai zai gano masa soya ba ita kuma ta haɗa shi da iyayen shi don haka babu da fahar aka koma sabon gida. Safina da Imam Malik zaune a tsakar gida suna wankin kayan su Imam duk ya bi ya jiƙe jikin shi sharaf da ruwa. Kana ganin yadda yake wankin kasan bai iya ba amma saboda fitar Safina ta ce dole sai sun yi tare. Da wutsiyar idan shi yake kallon Safina amma idan ka gani za ka ɗauka hankalin sai yana cikin bokitin wankin ne. cikin damuwa ce safina ni fa na gaji da wankin nan wallahi hannu na ciwo yake min safina ta ce to ai sai ka tashi ka yi shanya Cikin sanyi ya ce to miƙewa ya fara shanya kayan ita kuma tana ɗaurayewa. Suna wankinsu suna fira sallamar dadi ta dawo da su hankalin suna zuba a ƙofar gidan ido lokacin da dadi yake shigowa. Cikin tausayawa dadi ya kalli Imam Malik sannan kuma ya kalli Safina. Da sauri Safina ta gaishe da dadi ya amsa Imam Malik ya rusuna ya gaishe shi dadi ya amsa Safina ce ta ce dadi ka shiga mana. Dadi ya ce to ita ce ta gaba dadi yana bin bayanta bayan sun shiga dadi ya zauna. Safina ta je ta kawo mishi ruwa da lemu godiya dadi ya Imam Malik ne ya shigo falon. Ya wuce ciki ya sako kaya sannan ya fito falon shi ma ya samu kujera ya kame. Bayan dadi ya sha ruwan ne ita kuma Safina tana kicin don samo ma dadi dan abin da zai taba. Dadi ne kalli Imam Malik ya gadi ya rame yayi wani iri da cikin rashin jin daɗi ya gyara zaman shi tare da cewa Imam me yake damun ka ne? Murmushi ya tare da ta a bakinsa sannan ya ce, Dadi me ka gani? Dadi ya ce, kayan rashin lafiya ne girgiza kai ya alamar a Dadi ya gyara zama tare da cewa gobe ka je ofis. A daidai lokacin da safina ta fito daga cikin kicin rike da filet a hannunta. Imam Malik ya ce a'a, daidai lokacin da Safna ta durƙusa gaban Baba ta ajiye filat ɗin. Imam Malik ya ce gaskiya dadi ni na gama aikin folis gaskiya. Dadi ya ce me yasa gyara zama Imam ya sannan ya ci gaba da cewa haka nan ba na so kawai Safna ta kalli Imam Malik da niyyar yin magana ya harare ta dole ta yi shiru. Dadi ya ce ni za ka yi ma zuciyata a baki Imam Malik ya sannan ya ce babu wani zuciya kawai dai ba na so. Dadi ya ce to ya yi maka kyau. Makullin motar shi ya warga mashi tare da cewa ga shi nan ga motar nan a waje. amma Malik ya ce wallahi ba ma bukatar mota ko mashin mun gode. Yana faɗin haka ya miƙe ya bar falon bayan ya fita ne dadi ya ciro kuɗi masu yawan gaske ya ajiye a saman kujera. Miƙewa ya fita shi ma ba tare da ya sake magana ba. To mahi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi a inda muka